Barka da zuwa tashar tsakar gida. Ha, Allah dai tsare. Ga munan muna ta faman zaman gida, zaman gida, zaman gida. Sai dai mu sallah, mu ci abinci, mu zo mu kallo, kawai mu kwanta mai bacci a tashi. Wai. To jama'a a ci gaba da haƙuri. Ga ga 'yan mata ta a kusa da ni dai ta dafa min indomi. Sai mana abinci, mu da yaran makara. mu je mu sallah mu dawo mu ci gaba da kallo to haka Allah ya riga ya hukunta mana bayan da muka iya dole zaman gida sai mun yi ai ta hakuri a ta hakuri Allah ya sa mu ci jarabawa hmm. Allah ubangiji Allah ya kawo mana saukin wannan annoba dan girman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hmm. na annabi ya ce a mun kowa godiya muke sai an jima a ci gaba da hakuri zaman gida dole kowa ya zauna kowa zaman gida dole